mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na laraba yau muna sha tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma yake daidai da sha tara ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna nan cikin tafsirin suratul mu'minun wanda a yau za mu ci gaba da tafsirin ayata sha biyar zuwa ga abin da Allah subhanahu wata'ala ɗari da sha biyar zuwa ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya sare bismillah أعوذ Deus, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Afa hasibtum annama kum abasan shin kuna tsammani cewa mun halicce ku ba manufa wa annakum ilaina la turja'un kuma lalle ku ba za a dawo da ku zuwa gare mu ba fata'ala Allahul malikul haq to Allah sarki na gaskiya ya ɗaukaka la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshi mai girma Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa duk wani dan adam cewa Allah subhanahu wata'ala bai yi halittun da yayi ba a sama ko a ƙasa bai yi su ba manufa ba Allah ya yi su ne da manufa ko wani abu da ka gani an samar da shi saboda wani dalili an samar Allah subhanahu wata'ala ya samar da ruwan sama saboda ya sauka a ƙasa ta fitar da tsirranta tsirrai kuma dabbobi da mutane su ci dabbobi kuma Allah subhanahu wata'ala ya halicce su don amfanin mutane su ci su sha nonan su ɗora kaya su hau to shi kuma ɗan adam don me aka yi shi shin an yi shi ne saboda ya ci dabba ya sha ya abin nan to ya zanto ya mai da kanshi baya kenan ya zama rayuwarsa ta zama kamar ta dabba الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم rayuwarsa ta zama irin rayuwar dabba sai dai ya ci ya sha ya kwanta ya bacci amma ba shi da wata manufa wacce take ta ƙololuwa to Allah subhanahu ta'ala ba zai yi wannan halittar a yadda muke ganinta ba kuma ya zanto babu wata manufa a ƙarƙashin yin hakan Allah ya tsarkaka da yayi wannan ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa fitahu darus sa'ada yana cewa ittafaqa mufassiruna على أن الحق الذي خلقت به السماوات والأرض هو الأمر والنهي masu tafsiri gaba ɗaya sun yi ittifaki cewa gaskiyar da ta sa Allah ya halicci sama da ƙasa ita ce umarni da hadi Allah ya yi umarni ya ce a yi kaza kuma a bar kaza wa ma ya tarattabu alaihi ma min as wal iqam da abinda zai biyo bayan umarni da hadi na lada ko kuma na uquba yayin da mutum ya kiyaye abin da aka umarce shi ya ka hana shi sai ya samu kyakkyawan sakamako wanda kuma ya saba ya samu munan sakamako mala yace faman jahada zalika jahada risalatar rusuli to duk wanda ya ƙaryata hakan kuma ya karyata sakonnin da manzanni suka zo da shi wa kafara bil ma'at ya wa ranar alkiyama wa bisa وأحال حوادث العالم ya danganta duka يدنغن da suke faruwa a duniya cewa wannan tafiyar taurari ita ce take haifar da abu wato yau da gobe ne yake kawo abu ya faru kamar yadda masu ƙaryata samuwar Allah suke danganta kowane abu zuwa ga ɗabi'a zuwa ga nature yace to duk wanda zai yi wannan faqad za'ama anna khalqas samawati wal ardi afdalul batil to kamar yana cewa halittar sammai da ƙasa ta zama halitta ce ta banza ba manufa wa anna al'alama khuliqa abatan kuma an halicci duniya duka kenan babu manufa wato rika sudan kuma an bar kowa sakaka yayi abin da yake so wa kulli habalan an bar kowa an yi watsi da kowa babu wani wanda ake dora wa umarni ko hani wa ghayatu ma khuliqa lahu an yakuna mutamatti'an bil ladhati al hissiyyati kal baha'im yazanto mafi wato gaya manufa ta koli wanda aka halicci mutum saboda ita shine kawai wai ya ji dadi ya morewa rayuwarsa kamar yadda dabbobi suke morewa fi hadhihi al muddati al qasirati jiddan a ɗan wannan takaitaccen lokaci na rayuwar duniya sun bai fariƙul wujuda sannan idan mutuwa ta zo ya mutu wa tuhdithu harakatul kawakibi ashkhasan mithlahu kuma yau da gobe ta sake haifar da da wasu mutanen ba shi ba da zaman haka abin yake ta tafiya waɗannan sun zo sun yi rayuwa a bayan ƙasa sun ci abin da suka ci rayuwarsu ta ƙare suka mutu sai kuma a samar da wasu su ba su zo su yi irin wannan rayuwar haka abin ya ta tafiya haka za abadan har abada abin ya ta tafiya a haka fa ba batilin afdalu min haza? wacce ƙarya ce kowane aikin banza ne ya kai wannan wa ayyu abathin fauka haza? akwai rashin manufa da ta kai wannan babu saboda haka Allah subhanahu ya yayi wannan halitta ta sama da ƙasa da abin da yake cikinta kuma ya gaya mana cewa ya samar da ɗan adam don ya zama halifa mai maye gurbin Wadda za su rayu a bayan ƙasa ni ja'ilu fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya saukar da ɗan adam a bayan ƙasa don ya zama halifa a cikin wannan ƙasa a wannan duniya ya raya wannan duniya sannan ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya wato manufa ta farko shine ya san Allah mahaliccinsa bayan ya samar da shi a bayan kasa manufa ta farko ya san Allah subhanahu wata'ala Allahu allazi khalaqa sab'a samawati ومن الأرض bai na hunna بينهن لتعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وبنجي سبحانه وتعالى يهل التسمي يهل التسمي سنة يهل التقسى سمي بقوي سنة يهل التقسى kwatankwacin su ya tanazzalu al'amru bainahunna tsakanin su wahayi na ubangiji yake saukowa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir dan kusancewa Allah mai iko ne akan komai وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وسني cewa Allah ilimin sa ya kewaye komai wannan ita ce manufa ta farko bayan samar da kai a bayan ƙasa shine ka san Allah idan ka san shi kuma sai ka bauta mishi ita ce manufa ta biyu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ce ban halicci dan adam da da mutane ba sai dan su bauta mun wannan ita ce manufa ta farko da ta biyu ka san Allah sannan ka bauta masa ta ce Allah subhanahu wa ta'ala ya dunkule a faɗarsa fa'alam annahu la ilaha illallah fa'alam ka sani wato ka sani cewa babu abu bauta da gaskiya sai Allah ka san wane ne Allah sannan ka bauta mishi bauta ta gaskiya wannan ita ce manufar da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da annabawa duka da ita ya qaumi ibudullaha ma min ilahin ghayru duka annabawan da Allah ya aiko tun daga kan annabi Nuhu annabi Hud annabi Salih annabi Ibrahim annabi Lut annabi Shu'aib dukkanin abinda suka rika gaya wa mutanen su ya'budu min ilahin ghayru ku bautawa Allah ba ku da wani abun bautawa da gaskiya in ba shi ba ولقد بعثنا في ummatin أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ce kowace al'umma mun aika mata da manzo yana gaya mata cewa ku bauta wa Allah sannan ku nisanci ɗagutu ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ce ba mu aiko da wani manzo ba gabaninka face mun yi masa wayi cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni ku bauta mu inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun Allah ce wannan al'ummar ku ce al'umma daya kuma ni ne ubangijin ku ku bauta mu wannan bautar bata daya akan ainihin dan adam ba kowa da kowa ma an amarce shi da ya bauta wa Allah mala'iku da annabawa da manzanni dukansu bayan Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lan yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillah ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين استكبروا واستنكفوا وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا saboda haka duka annabawa Allah subhanahu wata'ala ya dora musu alhakin su bauta masa hatta mala'iku ubangiji subhanahu wata'ala ya dora musu alhakin su bauta masa shi yasa duka abinda suka yi kira zuwa gare shi shine bautar Allah subhanahu wata'ala shi kadai to wanda ita ce manufa ta samar da kai a nan bayan ƙasa sannan kuma za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda shi kuma zai yi hisabi zai yi maka hisabi akan abin da ka shuka a nan duniya shin ka bi dokar Allah subhanahu wata'ala ka tsaya ka san Allah sannan ka bauta masa yadda yake so a bauta masa ko ku a'a ka ke ka miƙe kafa ka yi abin da ranka yake so ka tafi baka bauta Allah ba ka bauta wa san zuciyarka ibn al-qayyim yana cewa man ta'ammal ba'd hidayati Allah al-mabsuthati fil 'alam wanda duk ya dubi irin shiriyar da Allah subhanahu wata'ala ya hada a bayan ƙasa shahida lahu bi annahu Allahu la ilaha illa huwa zai shaida cewa Allah shi kadai ne baya da abun bauta da gaskiya she shi alimul ghaibi wash shahada shi ya san abin da yake boye da nasarari al-azizul hakim shine ga sannan mai hikima kalamin وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة na نظر sannan bayan mutum ya tabbatar da cewa Allah shi ne abin bauta shi kaɗai, babu abin bauta da gaskiya sai shi ya tabbatar da wannan ta hanya mafi sauki to haka da cikin sauki har ila yau zai tabbatar da gaskiyar annabta cewa akwai annabawa da Allah subhanahu ta'ala ya zaɓa ya aiko فإنه لم يهمل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها مؤطلة يوان يهدو بها للتند الله سبحانه وتعالى أما ينقسى بيبرس هكذا تاككبا بيبرس هكذا أواذي ما تارد كل واد سوبا دولة لي قوة أبدا كغني الله يهلتا وبنجد سبحانه وتعالى ya nuna masa abin da zai yi a rayuwarsa wanda zai amfane shi kuma ya nuna masa abin da zai guda hatta dabbobi da muke gani kowace dabba ta san abin da zai amfane ta ta kuma san abin da zai cutar da ita tana nufar abin da zai amfane ta tana gujewa abin da zai cutar da ita to idan ya zanto waɗannan abubuwa na halittu wanda ba su kai ɗan adam daraja ba ubangiji subhanahu wata'ala ya nusar da su akan abin da zai amfane su ya nusar da su akan abin da zai cutar da su to ta yaya kaifa yaliqu bihi an yatruka dawal insani ta yaya kuma shi dan adam za a ce ubangiji subhanahu wataala ya bar shi haka nan kara zube ba tare da ya nuna masa abin da zai amfane shi ba ko ya cutar da shi wanda babu shakka dukkan wanda zai yi irin wannan tunani to babu hankali a tare da shi idan har dan adam idan har har dabba wacce Allah ya halicce ta ne saboda shi kansa dan adam din saboda ya more ta amma kuma ubangiji ya sanya ta akan wata hanya allah zai khalaqa فسوى fahada. Ya halicci abu ya daidaita halittarsa. Ya kaddara komai bakin باكين sannan kuma ya shirya da kowace halitta. zuwa ga abin da zai amfane ta ta nufe shi ko abin da zai cutar da ita ta guje shi to ta yaya zai iya bar kuma kai dan adam da kake da karamci a gurinsa kake da karamci a gurinsa da Allah ya halicce ka da hannunsa ya daidaita halittarka ya busa masa bin ruhi daga ruhinsa sannan ya sa mala'ikunsa su yi maka sujjada har iblis ya yi hasadar wannan daraja da Allah ya baka a ra'aita ta hazar da karramta alayya da a karta da ila yau mai kiyamata ila na zurriyata illa kalila har yana cika baki cikin fushi yana cewa wannan da ka girma ba shi a kaina saboda ka kai ɗan adam Allah ya maka wannan daraja a ce kuma kai ya barka haka kawai sakaka rayuwarka ba ta da alƙibla ba ka da wani abin da za a ce wannan shine ake so ka yi wannan kuma ake so ka bari aiko ko dan da ka haifa aka ce haka ka ɗauke shi to ba za a ce ka daranta shi ba ce ka haifi ɗanka amma ba ruwanka da ka nuna masa abin da zai amfani shi ko zai cutar da shi inda za ka gan shi ya nufi abin da zai cutar da shi za ka yi shiru ka yi gom ba za ka hana shi ba sannan abin da ka san zai amfane shi ba za ka masa umarni da shi ba to lallai za a ce wannan baka dauke shi baka dauke shi a danka ba ko baka dauke shi a bakin komai ba to bare kuma mahalicci wanda yayi kai karrama ka tun daga halittar uban mai adam alaihi salam Allah ya nuna karamci darajar dan adam sannan kuma a ce ubangiji ya kyare dan adam haka kawai ba tare da dora shi akan saiti ba wanda ba tunani ne na masu hankali ba ceto ta yaya ɗan adam wanda shine khulasatu hadhal wujud shine yafi kowa a cikin wannan rayuwa gaba daya alladhi karramahu wa faddalahu ala kathirin min khalqihi wanda Allah ya karrama shi ya fifita shi akan halittu da dama ta yaya Allah zai bai shi muhammalan wasu da mu'attalan la yahdihi ila aqsa kamalatihi ta yaya Allah zai bar ɗan adam haka kawai a wato zube? ba tare da ya nuna masa abin zai kai shi zuwa ga kamala ba abin zai kai shi zuwa ga kamala wa afdali gayatihi ba tare da ya nuna masa abin da yake mafi darajar manufar halittarsa ba bal yatrukuhu mu'attalan la ya'muruhu wa la yanhahu wa la yusibuhu wa la yu'aqibuhu a ce Allah ya bar shi haka kawai kara zube ba ubarni ba hani ba sakamako ba uku ba wa hal hadha illa munafil li hikmatihi ai wanda ya saba wa hikimar Allah kwata-kwata ya saba wa hikimar Allah wa risbatul lahu ma la yaliqu bi jalali a ce haka ubangiji yayi to lalle an danganta masa abin da bai dace da girman sa da da daukakar sa ba walihaza ankara zalika ala man za'amahu saboda haka Allah ya inkarin wannan ga wanda zai rika ganin cewa dan adam sake yake yayi abin da ya ga dama Allah ya inkarin wanda yake ganin haka zaha nafsahu anhu ubangiji ya tsarkake kansa daga wannan wa bayyana ya yastahilu nisbatu zalika ilai ya nuna cewa danganta masa wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba wa ya yata'ala anhu kuma Allah ya ɗaukaka ya daukaka a ce haka aikinsa sa yake babu hikima a ciki shine yace afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq Allah sarki na gaskiya ya ɗaukaka Allah ya tsarkake kansa daga irin wannan zato wanda yake nuna maka dukkan wani mai hankali yana ji a ransa cewa ubangiji subhanahu ta'ala ba zai yi ya yi halitta kuma ya basu haka nan ba tare da ya turo musu sako wanda zai nuna musu yadda za su yi rayuwa ba Allah ce fata'ala Allahu al haq la ilaha illahu wa rabbul arshil karim Allah sarki na gaskiya ta'ala ya ɗaukaka la ilaha illahu, babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshi mai girma ko mai daraja Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka daga dukkan wani abin da za a danganta shi da shi wanda bai dace ba duk wani abin da bai dace ba Allah ya tsarkaka da a danganta shi da wannan abin. daga cikin abin da bai dace a danganta Allah da shi ba a ce Allah ya yi halitta babu manufa wannan abu ne da bai halatta bai dace a dangana wa Allah ba domin Allah subhanahu wa ta'ala almaliku ne shi ne mai cikakken mulki mulkinsa ya dandana kowa ya dandana komai ruwal ƙahiru fauka ibadihi Allah shi ne wanda ya danna kowa cikin bayansa shi ya rinjayi kowa daga cikin bayansa wanda a cikin mulkinsa babu wato babu gangan duk a cikin duk komai na mulkinsa gaske ne babu wani abu sunan shi gangan babu wani abu sunan shi ƙarya Allah alhaqqu ne fi zatihi alhaqqu ne fi sifatihi gaskiya ne gaske ne a cikin zatinsa gaske ne a cikin sifofinsa gaske ne a cikin ayyukansa mulkinsa kuma mulki ne na har abada babu ranar da zai gushi to ta yaya wanda yake da irin wannan sifa ta kamala sifa ta cika mulki na isa a ce yana yin wani abu ba manufa ai ba za ta yiwu ba wannan alhaqqu yana nufin asabitu wanda yake tabbatacce ba wai wai wai ba a sabit ne tabbatacce ne wujuduhu wujudun sabit samuwarsa samuwa ce ta tabbas ba abu wani da ake waiwai ko watakila ko watakila a'a alhaƙu ne asabitu ne yana nan akwai shi sabitul wujud ne huwa azza wa jalla haqqun Allah gaskiya ne rububiyyar sa gaskiya ce rububiyyatuhu haqqun shine mahalicci shine wanda ya samar da babu kuma shine wanda yake bayarwa shine wanda yake hanawa Shi ne wanda ya sayo wa dan adam dukkan wata bukatarsa ta duniya da dukkan wani abin da dan adam ba zai rayu ba sai da shi shi ne mai bayarwa saboda haka rububiyarsa gaskiya ce haka nan uluhiyarsa gaskiya ce shi kadai ne wanda ya cancanci abauta masa domin shi kaɗai ne mahalicci babu wani mahalicci tare da shi haka nan sunayensa da sifofinsa duka gaskiya ne shi ne yake da sunaye mafiya kyau sannan shi ne yake da sifofi mafiya ɗaukaka umarninsa da hannunsa duk gaskiya ne Allah yana yin umarni yana hani yana umartar ka da kai kaza ka bar kaza wanda wannan yin hakan karbar umarninsa ka aikata da barin abin da ya hana ka shine bautar tasa shine ubudiyyar da aka ɗora maka shi yasa tun daga shiga annabi adam alaihi salam aljanna aka gaya masa kai ya ci wata itaciya tun daga nan a nuna masa cewa Allah ya halicce shi amma ya aje shi akan wani tsari na yi kaza ka kai kaza ka ci daga komai na aljanna amma ka ci wannan bishiya bayan an samu shedan ya yi masa waswasi har ya ci wannan itace Allah ya saukar da shi to kuma Allah bai kyara dan adam ba haka dan gatansa ya biyo shi har kasa ma ya ci yadda kun min ne hudan man tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ga shiriya nan ta na aiko ku ta na aiko shi tare da ku wanda ya tsaya kan wannan shiriyar wannan shiriyar ita ce manhajin ubangiji manhajin ubangiji na if Allah ta fa'al yi kaza ka kai kaza duk ka tattara manhajin ubangiji gaba ɗaya zaka dunkule shi a cikin wannan kalmomi guda biyu yi kaza ka kai kaza to haka Allah subhanahu wataala yake umarninsa da haninsa gaskiya ne haka nan labarinsa duka gaskiya ne hukuncinsa duka adalci ne tammat kalimatu rabbika sidqan وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم تمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلمة أبنجد كسنتك تفسكر جسكيا duka wani labari da Allah subhanahu wata'ala ya bayar wanda ya riga ya wuce ko wanda ake ciki ko wanda zai zo nan gaba duk gaskiya ne babu wani labari da ubangiji subhanahu wata'ala ya bayar wanda ba gaskiya ba wa man asdaqu ba wanda ya kai Allah gaskiyar magana saboda haka labarinsa duka gaskiya ne wa qadaruhu haqqun haka nan baddarar ubangiji gaskiya ce ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci komai bisa kaddara inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar fa qadarna fa ni'mal qadirun Allah subhanahu wata'ala shi ya kaddara komai da komai kuma madalla da masu kaddarawa inji Allah wato su ah, Allah subhanahu wataala haka nan shari'ar sa gaskiya ce shari'ar sa da ya saukar mana ta ya bamu dokoki ku yi kaza ku bar kaza gaskiya ne haka nan alkawarin sa alkawarin sa da yawa mu'minai waɗanda suka yi masa biyayya cewa duk wanda ya kyautata zai nan zai ga sakamako mafi kyau ranar gobe kiyama lila ahsanul husna wa ziyada to wannan gaskiya ne babu wanda zai kyautata kuma ubangiji subhanahu wataala ya tozarta aikinsa la yudhi'u la ajra man ahsana amala Allah baya tozarta aikin wanda ya kyautata aikinsa saboda haka alkawarinsa na sakamako mai kyau gaskiya ne wa wa'iduhu haqqun nan, alkawarin narkonsa da yayi na cewa duk wanda ya mutu yana kafirci yana shirka Allah subhanahu wata'ala ba zai sa shi gidan aljanna ba kuma zai kai shi wuta har abada innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil min ansar wannan ma gaskiya ne wa hisabuhu haqqun hisabin da Allah subhanahu wata'ala zai yi ranar gobe kiyama da tantance mutanen kirki da ayyukansu a tantance mutanen banza da ayyukansu wannan ma gaskiya ne waje za jaza'uhu haqqun sakamakon da zai biyo bayan wannan na gidan aljanna ga wanda suka yi wa Allah biyayya ko kuma gidan wuta ga waɗanda suka saba wa Allah ita ma gaskiya ne wa jannatuhu haqqun wa naruhu haqqun wa huwa al-haqqul mubin Allah shine al-haqqul mubin saboda ka komai na Allah subhanahu wataala gaskiya ne tabbas ne tabbas ne babu wani abu na ubangiji subhanahu wataala wanda yake shakka ko ta baba ko ƙarya ko ba haka ba shi yasa ya sifanta shi da cewa fata'ala Allahu maliku al-haq al mai cikakken iko al-haq wanda yake na gaskiya to ya daukaka ya tsarkaka a danganta masa yin wani abu babu manufa ko babu hikima zaka duk aikin Allah tattare ke da hikima mun santa ko ba mu santa ba a cikin waɗannan sunaye guda biyu fata'al malikul haq da Allah ya kira ya sifanta kansa da su almaliku kuma alhaq wanda ya kunshi soke wancan zakat da Allah yake to afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wadannan sunaye guda biyu gaba ɗaya sun zama martani ne ga wanda za su yi irin wancan zato wanda makiyansa suke yi masa zalika zannu allazina kafaru wa yadul kafirin min nar saboda ka zato ne na kafirai wanda suke ganin cewa babu wata manufa cikin yin halitta kuma kowa yana da dama ya miƙe kafa sai abin da ya ga dama wannan zato ne na kafirai ba zato ne na mutanen kirki ba kuma wannan zaton ya kore kamalarsa kamalar ubangiji cikin mulkinsa da kasancewarsa ne na gaskiya domin wanda yake da mulki na gaskiya allazi huwa huwa allazi yakunu lahu al-amru wan nahy mulkin da zai sa ya hana yayi umarni yayi hani fa yatasarrafu fi fi khalqihi bi qawlihi kuma ya sarrafa halittarsa da umarninsa da maganarsa wannan ba zai yiwu ba a ce kuma yana yin wani abu ba manufa wa hada huwa al-farq bayna al-malik wal malik wannan shine bambanci tsakanin Allah wanda yake cikakken sarki da dukkan wani wanda ya mallaki wani abu na sarauta ko ya mallaki wani abu na duniya duka abin da za ka mallaka a nan a duniya sawa'un mulki ne dukiya ce ko ma mene da za ka mallaka idan ka duba hakikanin abin da ka mallaka a da ba ka da shi daga baya ka samu sannan kuma dole za ka rabu da shi farkonsa da ƙarshensa da ba ka da shi daga baya ka samu sannan nan gaba dole ka rabu da shi ko ka ƙi kuka su kaga ubangiji subhanahu wata'ala shine mai mulki cikakke domin babu wani lokaci da Allah subhanahu wata'ala bai mallaki abin da yake ƙasa da sama ba babu lahu mulku samawati wal ard mulkin sama da ƙasa nashi ne sannan kuma babu wani lokaci da wannan mulkin zai gushi. yana nan a matsayin wanda yake mamallakin sama da ƙasa koyaushe kaga tun daga nan ka gane bambanci tsakanin ka da mulkin Allah subhanahu wataala sannan ka duk yadda ka kai da jin kai ka isa abinda ka mallaka din da wani lokaci sai kaga yazo yana maka tutsu yana gagararka yana fin ka. yanzu mu kaddara ka mallaki mota wata rana zaka zo kememe ta kitashi kai kai haka zaka hakura sai ka je ka sha wahala ka nemo bakarike an ci kudinka an yi waye an yi waye ga shi dai mallakinka ce amma ta ƙi maka biyayya a lokacin haka nan dabbobi lokacin ana hawa dabbobi wani lokaci dabba za ta yi tutsu da wanda yake kanta ta kifa shi da ƙasa yana je yana gani kuma shi ne mai ita shi ya je ya siyo ta yi abin da sauran haka nan in kana ganin 'ya'yanka 'ya'yanka ne matanka matanka ne ko yaranka yaranka ne kana ji kana gani wata rana za ka sa su abu su ki ko da gangan ko kuma da wani dalili daban kana ji kana gani za su ki maka biyayya yadda kake so idan kai mai sarauta ne ko mai mulki a ƙasa haka kullum kake kana ta kwana ka tashi kana fargaba kan wani abu ya balle a wani guri mulkin kai samu matsala duk wani mai mulki kwana yake da fargabar kan wani abu ya balle a yankin da yake mulki tsawon kasa ce ko jiha ne ko local government ne ko ma'aikata ko mene ne so kake tunaninka kada wani abu ya taso wanda zai fi karfinka a gurin za ka in mutane kake mallaka kake mulki wani za ka yi ta yi ka daɗaɗa musu don ka ma bore kullum kana ba su baki kana gaya musu gaskiya da ƙarya saboda dai ka lallaba su ko mutum bai da gaskiya ko mutum mara gaskiya ne dole dai haka zai fito ita lallaba dai mutane to kaga kana mulkin su ne suna mulkin ka kai ba domin kana jin tsoron su kamar da suke jin tsoron ka za ka iya musu wani to su kai ma ko tsoron su kake ji a cikin tsoron tsoro ake to kaga anan ma mulkin ka ya zama ba cikakke ba sannan kuma mulkin ka cike ke da bukata ban ɗakin ka in ya cika ba ka samu mai yasa ba hankalinka tashi zai a ce duk an nemi mai yasan ban ɗaki ba ka iya shiga ba kuma buƙatar ka ce sau ka ga dai mai yasa dai ba yasan ban ɗaki dai ba wani daraja ake ganin sana'arsa da ita ba ana kamar ƙarar amma kuma a nan a ciki aikinsa sarki ne kuma a kanka sai in kana da bukatarsa dole in ya ga dama ba ita maka yanga kana lallashinsa ko in kara maka ne kudin da na gaba ka bai ba inda za su hada muku za su hada baki su ce ba za mu garin nan da bauchi ba za mu kara yashi wa kowa abin da zuwa za ana ana zama da su ana ana tattaunawa don ba za yi rayuwar ta haka ba su ba ashe kana ana bukatar su to haka kowace irin sana'a da mutum yake yi inda masu sana'a nan za su tara su hada baki ce ba za mu sake ma to kuma kowa zai shiga zai shiga wani hali A shekaka mulkin ka da ya kai ga mulki kana da bukata wanda suke mai sarauta suke shiga su gyara masa ɗaki su gyara su sa masa turare inda su yi bore duk su ne na zauna girin ba shara ba ai ba zai iya zama a girin ba shi kansa to a shi kaga ba wani wanda mulkin sai ke cikakke in ka dubi a haƙiƙanin cikan mulki sai Allah subhanahu wataala shine al-malik shine ne na gaskiyan gaske wannan a dan duniya ba nan, bari kuma aka tafi lahira kuma eh, limanil mulku al-yawm waye zai ce ni babu duk sarautar mutum ko duk matsayinsa kowa sai dai sun ku ya kai wa khashatil aswatu lirrahman wala tasma'u illa hamsa sai dai ka je murya ƙasa-ƙasa ba wanda zai iya daga muryarsa gaban Allah limanin mulkul yau ce an samu su lillahi wahidul qahar shi kadai ne a ranar yake mulki a nan ne wani zai rika tutiya shi yana da mulki amma aka je can kowa da kowa ya zama daidai wa barazu lillahi jami'a kowa haka zai fito gaban Allah subhanahu wataala ba shi da wani wanda zai taimaka masa a cikin abin da yake sai aikinsa to saboda haka ubangiji shi yake da wannan don haka kaga ya cancanci a sifanta shi da al-malik kuma al-haq to wanda ya sifanta da wannan sifa ta kamala ta yaya ne kuma za a ce yana abu ba manufa yanayin abu kamar mai wata ba zai yiwu ba a sai yana cewa fa kaunuhu malikan lil khalqi kullihim fi sidqihi wa wa'dihi wa wa'idihi ma'luhan ma'budan lima lahu min al kamal rabbul arshi al karim fa babi aula yamna an yakhluqakum abathan Abdurrahman ibn Nasir Sa'idi rahimahullahu ta'ala tafsirin sa yake cewa kasancewar Allah sarki ga dukkanin halitta gaba ɗaya kuma sarki na gaskiya na gaskiya a wajen gaskiyarsa da alkawarinsa da narkonsa kuma abun bauta ga kowa saboda kamalar da yake da ita kuma rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai girma kaga idan ya zanto ubangijin al'arshi wanda shine a'zamu makhluqatillah fama lunahu aula abinda bai kai al'arshi ba shi ya fi cancanta ya zama ubangijin to wannan yamna ba zai yiwu ba a ce mai wannan sifofi an yakhluqakum abatan ya halice ku haka kawai ba manufa saboda haka ubangiji subhanahu wataala shine wanda yake da cikakken cikakken mulki kuma yake na gaskiya sannan Allah ce la ilaha illa rabbul arshil karim babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ya cancanta a bauta wata duk wani wanda ba shi ba bawansa ne halittarsa sani, mulkinsa ne kuma bawansa ne shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa ba tare da an hada shi da kowa da komai ba sauraka ba shi da wanda yake kini ko tamka a cikin sifarsa ko a cikin zatinsa to kaga wanda duk yake da irin wannan sifa shine yake da sifa ta kamala shi yake da sifa ta jalala ta girma da daukaka kuma wanda yake da irin wannan sifa har ila yau ya daukaka daga a ce yana da wani abu na gazawa ko a ce yana yin wani abu babu manufa Allah ce rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai girma ko al'arshi mai daraja al'arshi wanda shine sakful makhluqat da muka yi bayanin sa a baya shine rufin dukkanin halitta shine a'lal makhluqat bayan sa kuma babu wata halitta shine mafi mafi koli kuma shine mafi girman halitta da Allah subhanahu wata'ala yi idan har Allah subhanahu wata'ala ya mallaki al'arshi wanda shine akbarul ma'azamul makhluqat kaga ya mallaki abinda bai kai al'arshi ba min babu auda sannan Allah ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lah wanda duk ya bautawa Allah ya wani abun bauta tare da Allah wanda baya da wata hujja a kansa fa inna ma hisabuhu inda Rabbi? to hisabinsa kawai yana wajen ubangijinsa innahu la yuflihul kafirun lalle kafirai ba za su rabauta ba ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya bayyana cewa shine al-malikul haq wanda la ilaha illa huwa to sai Allah subhanahu wata'ala ya juyo maganar magana ga waɗanda za su bauta ma wani ba Allah ba idan har Allah subhanahu wata'ala shine al-malikul haq shine la ilaha illa huwa to babu kuma wani wanda zai cancanci a bauta masa sai shi kuma duk wanda zai bauta ma wani ba Allah ba to ya shirya gamuwa da mummunan sakamako a gurin Allah subhanahu wataala shine ma'anar fa inna ma hisabuhu inda rabbi Allah ce duk wanda zai bauta wa Allah zai bauta ma wani tare da Allah la burhana lahu ba shi da wata hujja sai ya bauta masa tare da shi wannan la burhana lahu bihi ba ba kaidi bane babu wani wanda zai bauta wani Allah kuma ya zama yana da hujja babu shi duk wanda zai bauta wa Allah bai da hujja wanda la burhana lahu bihi ita ce ake kira as-sifal khashifa wa laysat qaidan sifa ce da take nuna maka duk wani wanda zai bauta ba wani ba Allah ba to bai da hujja ce man yad'u ma Allah ilahan akhar wanda duk zai bauta ma wani abun bauta tare da Allah to wannan mutum ba la burhana lahu ba shi da fa wata hujja saboda ka kazaci cewa akwai wanda zai bauta ma wani tare da Allah da hujja babu shi duk wani wanda zai bauta wa wani tare da Allah to ba ya da hujja ba da wata hujja da take nuna ya cancanci a bauta masa hujjoji masu yawa marasa iyaka na nassi na nassoshi da na hankali duka sun tabbatar da cewa Allah shi kadai ne abin bauta to duk wanda yayi wannan la burhana lahu bihi ba tare da yana da wata hujja ba fa inna ma hisabuhu inda rabbi. to lalle hisabinsa yana wajen ubangijinsa kawai wato ya jira ranar haduwarsa da Allah subhanahu wataala anan zai gane kuransa anan zai gane cewa ya bauta banza Allah baya karbar abauta ba wani tare da shi Allah mawadaci ne baya karbar shirka baya karbar hada ku ka hada wani tare da shi ballantana kuma ka bauta ba wani shi kadai ba kama bauta wa Allah ba ko ka bauta masa in ka hada wani tare da shi Allah baya so shi yasa kore yace kore yace ta shiga cikin aiki Allah baya son ta yi wani aiki don Allah da wani kuma to Allah baya son aiki ana aghna shuraka ya alishir man amila amalan ashraka fihi ma'i ta taraktuhu wa shirka. duk wanda zai wani aiki da Allah ya hada wani tare da ni a cikin aikin sai in bar masa aikinsa Yaje je can wanda ya aikin tare da ni ya hada ni da shi ya je ya biya shi wanda kuma ba zai samu komai a wajensa ba shi ya sa ce innahu la yuflihul kafirun kafirai ba sa samun rabauta kafirai ba za su rabauta ba sai dai su samu shiga wuta wuta kuma ta har abada za su yi so su fito daga wuta za su so a fitar da su daga wuta amma babu maganar fita daga wuta sun shiga har abada sun cancanci wannan sakamako da ubangijinsu ya yi قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون الله سبحانه وتعالى يتي lalle waɗanda suke ƙirƙirar ƙarya suna danganta wa Allah la yuflihuna ba za su taɓa rabauta ba mata'un fi duniya dan jin daɗi ne kankani a nan duniya sun ba ilaina marji'uhum sannan makomarsu zuwa gare mu take sun ba nuziƙuhum azabar sharida sannan mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani bi ma kanu ya furuna saboda abinda suka yi na kafirci a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da abubuwa guda biyu na farko abu na farko wanda duk zai kira wani yana bautarsa ba Allah ba to wannan kafiri ne wannan kafiri ne shi yasa a ƙarshen aya ce innahu la yuflihul kafirun duk wanda zai kirawo wani da sunan bauta ba Allah ba to kafiri ne sannan abu na biyu duk wani wanda zai kira wani da sunan bauta ba Allah ba to ba zai taba da bauta ba ba zai taba samun abin da yake bukata ba bukatarsa ba za ta biya ba ba zai kubuta daga azabar Allah ba ba kuma zai samu aljannarsa ba saboda haka kaga duk wanda zai rika kiran wani ba Allah ba da sunan bauta wanda yayi hasara hasara ta duniya da ta lahira kuma ba zai taba rabauta ba kuma wannan shine karshen wauta karshen wauta ka rike wani ba Allah ba kana kiransa kana bashi sifofin Allah kana danganta masa ayyukan Allah karshen wauta kenan shi yasa Allah ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim babu wanda ya kai bata da tabewa kamar wanda zai rika kiran wani ba Allah ba wanda ba zai iya ansa masa kiransa ba har alkiyama ta tashi Allah ce wa hum an du'a'ihim ghafilun basu ma san suna yi ba basu ma san suna yi ba dukkan wani abin da zai same ka ka kira Allah ka gaya masa ka nema wajen Allah وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله كنما قلن الله سبحانه وتعالى ككرا وشك ككرا وني وان بازي إيا أنسى مك كرا كبا ملائكة ني مقرب كو نبي ني مرسل كو ولي ني صالح كو ملائكة نكو كسا إلى الله سبحانه وتعالى ko kuma wani manzo da Allah ya aiko ko kuma wani waliyi salihi dukkaninsu ba a kiransu Allah subhanahu wata'ala kadai ake kira annabi sallallahu alaihi wasallam yana tawassali da rububiyar Allah ne da waɗannan halittu nashi Allahumma rabba jibril wa mika'il wa asrafil yana tawassuli da rububiyarsa ne ga waɗannan halittu. amma ba su yake roƙa ba baya roƙon jibril baya roƙon mala'ika mika'il ko israfil Allah subhanahu wata'ala yake roƙo kawai sannan Allah ya ce wa qul wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin kace ya ubangiji na ighfir ka gafarta mana warham ka ji kanmu kai mana rahama wa anta rahimi na kai ne fiyayyen masu yin rahama bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi halin kafirai da irin wautarsu da jahilcinsu da irin azabar da ya don musu a ranar gobe kiyama sai ya ja hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa ya koma zuwa ga Allah ya koma zuwa ga Allah ya nemi gafararsa ya nemi rahamarsa domin gafarar Allah da rahamarsa su kaɗai ne za su kare mutum daga faɗawa cikin abin ki daga faɗawa cikin abin da ba zai masa daɗi ba Allah ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa qul ya muhammadu kace ya rab ya ubangiji rabbi ighfir ya ubangiji kai gafara ka sitirta mana laifukan mu ka yafe mana kurakuran mu warham kuma ka ji kanmu a duniyar mu da lahirar mu wa anta khairur rahimina kai ne fiyayyen masu jin kai kai ne kafi dukkan wani mai tausayi tausayi duk wani mai tausayi a bayan ka yake wajen tausayi wannan sigatu tafdil na wa anta arhamur rahimin domin a cikin mu mu kanmu halittu bayi ana samun masu tausayi mukan tausaya wa junanmu babu shakka rahamar ubangiji ta sha bamban da rahamar duka duka bayinsa saboda yadda sa ya sha bamban da zatinmu hakanan rahamarsa da sauran sihohinsa suka sha bamban da siyofinmu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da sayyidina abubakar lokacin da yake tambayarsa yake tambayarsa kamar da yake cikin sayyid bukari da muslim sayyidina abubakar yana tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama me zai fada na addu'a a cikin sallarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sayyidina abubakar yake cewa qul allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim yace ya rasulullahi allimni du'aan aqulu fi ad'u bihi fi salati ya manzo Allah ko yadda ne addu'ar da zan yi a sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi kace allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran ya Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa ka faɗi haka kanka ce kai fa baka san me kai wa kanka ba wanda ce to wani zalunci ne wa kaina ni ban san na zalunci kaina ba sai da abubakar aka ce ya faɗi haka idan har sai da abubakar za ce ya faɗi haka kai ka isa ka ce kai baka zalunci kanka ba ai ko wata falala ka ji baka yi aiki da ita ba ka cuci kanka ko ba wajibi ba ne a ce ga wata falala ka tashi kai sallah kaza kai kaza kaza falala ce in baka yi ba ba laifi sai ka hana wa kanka wannan falala baka zalunci kanka ba sauraka kana hana kanka mustahabbi ma zulmun ne zulmun nafsi ne baka cuci kowa ba amma kanka ka cuta za ce to kuma zulmun ba kasira ba kaɗan ba ce wala ya firin zunuba illa an babu kuma mai gafarta zunubai sai kai don haka fakfir li magfirata min indik ka yi gafara daga wajenka warhamni ka ji gaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai kai ne al-ghafuru mai gafara kuma mai jin kai idan muka duba zamu ga ƙarshen wannan surar ya zo daidai an mayar da ajizinta zuwa ga sadr dinta ajizin sura shine ƙarshen ta an mayar da ita zuwa ga farko a can farko Allah ce ya fara da qad aflahal mu'minun mu'minai sun rabauta nan kuma aka ce innahu la yuflihul kafirun dan a nuna maka masu samun babban rabo su ne muminai sannan su kuma kafirai ba za su taɓa rabauta ba wannan shi ne raddul ajuzi ala sadr amma yadda ƙarshe an haɗa shi da farko can farko an buɗe da cewa muminai sun rabauta ƙarshe kuma an kawo inna hula da filhul kafirun kafirai kuma ba za su taɓa rabauta ba wannan shi ne ƙarshen tafsirin suratul mu'minun insha Allah gobe za mu fara da tafsirin suratul nur Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana haske cikin dukkan lamarin kuma da wannan ne muka zo ƙarshen tafsirin mu na yau ba sai ka daga hannu ba lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh